وهي مسلمة إلى أهله إلا إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحميل رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى وتحميل رأة مؤمنة ومن لم يزد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مفاهيم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أم المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم ما وجاد على مدى تركي يومنا شدة فوات رمضان يوم قتل على الجملة الذي يرد أربعين دقيقة بعد يوم الزعماء صلى الله عليه وسلم بقي دوات مهم إلى بيا جو بيو لعشرين دقيقة يوم شين مدل ثمنا أوكينا كان شين مدل أوكو نا تفسير القرآن من جرمة وانا مثلث من البركة نا أبو هريرة عبد الرحمن بن سخر الدوسي رضي الله عنه a nan birnin katsina unguwar kwado muna surutun nisa mun karanta ayoyi kuma uku muna ayyata cikin inda biyu dai mun gama ta muka jin zamu shiga ta casa'in inda uku lokaci ya cin mana ayar da biyu ita ce faɗin allah dan wani zai karanta وما كان لمؤمن ولا وما كان ان الا خطا بكما ترد على جبا مؤمن يكشف مؤمن فاشي ابن دي يكي يا انا كسكري انا ربكو شو انا عليك شي كسكري بعد الدنيا تشكري على جبا هكا يجي اقوال كنت على شو لون قتل خطا نكشف كريم ان تاج هرشم مؤمن على فكره مؤمنا خطا مؤمنا خطا اظهار ونقول شيخ خاطئ الدين ان دين تمهر في اخفائه تقول لك اتاك مؤمنا مؤمنا مؤمنا نعم تمهر كاتشيني اي مؤمن تمهر تمهر غنى اظهار وما قلت مؤمنا خطا wannan da na yi amma fa harfi isra'il ta ga yaron to fata an fata hari wanda ya kashe mumini a cikin spirit to ga hukuncin sa sai an tawuyayi ga mumini mana zai yan wa mumini sannan akwai biya da za a bayar zuwa ga iyalan shi wanda aka shidda za a ba da jiya mafaɗi jiyar a takaice dai jiya wanda muka karanta na yawan jiyar rai ya kai dubu ya kai kurin suna dubu ɗari tara a miliyan ɗari kai kai kaji na an yi na gada dubu ɗari miliyan ɗari tara da cikin ya dai karyar miliyan 900 ne ke da mikalin miliyan 900 kan sabi ne ko? wajen yau da jimu 920 haka su fara ka da miliyan da ke su haka kun da miliyan daya kun da miliyan daya shi yasa a yi nake cewa malam ba haka nake nake cewa an yi ana ana ba daidai ba ana yanzu nan ni nake karantarwa na ce ban san wannan kudin ba saboda babu shi kuta wuta a ba mu san da wannan zancen ba a mu'amala da shi ba gwamnati ba talakawa ba gari ba ƙasa ba kowa to an yi wa Allah irin wannan shakwai da ɓangarorin ya za a ji ya za a zauna lafiya shi a abubuwa suka yawa kashe-kashe da rashin aminci da yawa a cikin al'umma to wannan shi abin da makaranta to a asalin nusus abin da ya yake rubuce a hannunmu ta raƙuma ake raƙumi iri iri kaza da iri kaza masu shekara ɗaya sun shiga ta biyu da wasu shekara biyu da shekara hudu da masu ciki haka ake bayanu su ake bayarwa to su ne wannan kuɗin da aka fassara su aka kumbatin ɗinsu sai kuma biliyan ba ka da. wannan shi ne an ga shari'ar abu da kuskure sai an yi kafara sai an ta wuyaye ko kuma da kuma ba da biya Allah ya ce illa an yi sabda kusa da idan su waliyan mominin da aka shaɗin su yi sadaka Allah ya ce sai da in kun yi sadaka mana kamar Allah yana tsallashin yi sadaka siyafe jika ko siyafe wasu bangare na kudin sai a ba su rage babu ne sadaka sadaka kuma abu ne wanda addini ya kuletar a kansa da yawa in kuma babu wannan in kana min qawmi aduwwin ya la yafdabu in kana min qawmi aduwwin lakum sai ya aka faɗi kunce kunce idan ya zama zamanto waliyan wanda aka shi din kafire ne abokan fada amma shi mumini ne Allah zai shi ma sai an yi kafara ta yanta bawa amma babu diya kenan na gaba kuma in kuma ya zamanto waliyan wanda aka shakin wasu mutane da kanan su da musulmi akwai alkawari yarjejeniya ahalu zimma ko ahalu ahad wata suna ƙarƙashin daular musulunci ko kuma a wata ƙasa ta da cin gashin kanta amma babu yaƙi tsakanin su da musulmi to su wannan su ma kadiyatun musallamatun ila ahli kuma za a ba da jiya zuwa ga kuliyarsa wa ta hariru raqabatin mu'mina za kuma a yanta bawa kuma lalle jidda ya musaran tabi'ai wanda ne samu dama ba shi da ikon samu bawa ɗin to akwai azumi da zai yi na watanni guda biyu a jere shahararra da tabi'ai ne shi na ce a jere zai tsaye babu hutawa in ya bar wannan guda ɗaya in ya bara da su shirya ta ka samu da sai sai dai idan larura ce wata take a shari'a ana izina da ita wata min Allah dan ka samu tuba daga Allah wa kana Allah alimun hakima Allah la ubangiji yana da cikakken masaniya da cikakken hikima kan dukkan al'amuran da aka kunce kunce wannan kunce kuncen da ka faɗa a wannan ayoyin da kuma ya ta gaba abu hudu ne suka faɗa uku daga ciki suna da aka faɗa yanzu su ne kisan da ake shi a kuskure kuma abu ne wanda ya zai iya faruwa tsakanin mutane musulmi a gari daya a ƙasa daya ko kuma a ƙasashe daban-daban duk da ke yiwuwa ko kuma musulmi da waɗanda kamar da muka faɗa ɗan uwa ɗan na gashin musulmi ne amma kuma mutanensa yanzu ba ƙasar musulunci suke ba duka wannan musulunci ya kalle su sai mu hukunci hali na ƙarshe shine ganganci shine da alqur'ani yace ayo nan ba ma zai yi ba ma kana lil mu'min ba zai yi ga mu'mini ba ya kashe mu'mini ba zai yi ba wannan da dama da ka ce sai dai abin da yake ba wani kuskure kenan na ganganci ba zai yi ba saboda a dukkanin duk duniya babu wani abin da yake daidai da jinin musulmi ba wani abin da musulmi zai yi ga ɗan uwansa musulmi a ce za a cire ransa da wata a tafi da shi shi mutum ne kashe mutum ɗan uwansa musulmi da musulmi babu wani dukkanin duniya gaba ɗaya ƙimar da zarjarta ba ta kai ta shiga tsakanin musulmi da musulmi ɗan uwansa a ce haske ya kaga ya cire ransa gaba ɗaya ya tafi fi da rayuwarsa gaba ɗaya wannan alaƙa da musulunci ya haɗa tsakanin mutum da mutum don wasu musulmi tana da ƙarfi tana da kauri tana da zirbi ta yadda a musulunci an hana duk wani abin da zai so ya kushe wannan rayuwa ya kawo matsala a wannan alaƙa tsakanin ɗan uwa da Ballan ballantana abin ya kai har zuwa kita da kashe rai shi yasa aka bayanin cewa sai dai abin da yake na kuskure domin haɗuwar musulmi da musulmi ni'ima ce babba ni'ima ce babba wacce za a ce cire wannan samuwar ta musulmi da wanka musulmi a tsanin ba ƙaramin zunubi ba ne ba ba ƙaramin munan abu ba ne ba ko ba ne sanin haka ke wanda ya san kiwon musulunci ba ne sanin haka san kiwon musulunci wanda وخسراه من تو عدل أنت أنت شيء لو عندي أقول هل نهض وقم أن أقطع عن عارف عندي أقول أنت أنت هذا نظام لا لا لا شو المثلا ترى دم so musulmi wanda da san kimar musulunci suka san wato dangantaka da take haɗa mutane a dalilin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkaninmu mun yadda da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam matsayin a matsayin shugaba duk wanda ya da wannan sai da dawo ko mun yadda gaba ɗaya ki gaba ki ɗaya mu da Allah subhanahu wataala matsayin ka na mahalicci matsayin ka na mai ba da doka a ji to wannan wato ainihin shine abinda wannan aya take nuna ba bai kamata ba zai yi ba a ce da wannan alaƙa amma a ce ta cire ran mutum da wata saboda haka wanda ya cire ran musulmi ba da kuskure ba a za mu karanta kusan so da ta kusa da cikin ba musulmi bane ba a kira ta ce mutum ba musulmi bane saboda ba zai yi ba a hankalce a ce an cire ran musulmi kan wani abin duniya sai abin da ya ta faɗa illa hafa'a sai abin da yake ya faru a tsotsayi ba da nufi ba kuma da muka faɗa ta kasa abin gida uku a kashe mutum mumini kuma da dangin ta muminai ne kuma a kasar musulunci wannan shi ne ta hajjar kwacin mummina ƙulitun musallama yan tarbawa wanda yan daba wannan za a yi shi ne ta ta'awidul da mashtarar muslim an musanya wa al'umman musulmi ran da aka kusar inda shi bawa kamar matacce ne in ka sani da bawa ya bawa ba shi da bai mallaki hulasta ba balasana ne gasa ko wanda komai ya za alfarma aka rasa aka zai shi bai mallaka na bai mallaki kansa kai yanzu kana da iko ka mallaki riga ka mallaki wando ka mallaki kuɗi ka mallaki gida ko aka yi aure ka haifi ɗa sai ɗanka ne da kai ɗani ba bawa ma da aka ce maka bawa Allah ka tsayin da bauta to ko ɗansa ba ɗansa ba ne shi ne shi ne ba su duniya amma uban gidansa yana da iko ya dake shi shi ga shi ne uban ɗan amma uban gidansa sai ɗauka ya ce shi Wasannin ne kawo bauta mu a musulunci kafin da yi kawo bauta an yi yaki tsakanin musulmi da gafirai aka kamo wani a matsayin ributaccen yaki to ya zama bawa in ana so a mai da shi bawa mana so a kashe shi in aka mai da shi bawa ko a kai da shi ko a bautatan da shi duk abin da ake so ya zama sai da ake da shi shi ne bauta musulunci ya ba da damammaki da yawa ta yan tabawa yan tabawa yan tabawa amma bai hana bauta ba ko da ɗan ɗabi'a ɗan adam shi wani wannan ne kada zai karya shi in aka ce in an kawo shi a yaki zai zama bawa to shi ke nan wanda zai hana shi zuwa yaƙi musulunci da yawa mutane kuma sa da buƙatar kamar da ta musu bauta da musu hidima har yanzu masu mulki manya sun suka ɗauki mutum a matsayin ma'aikacin da aka ma bawa suke ɗaukar Kamar bawa suke kuma ba da gaskiya ba ba su siye ka jika ba su mallake ka amma za su mai da ke kamar ba kuma bayan na gaske gidajen da ake yin bauta a za a biyan yanzu ba su da komai na su ba su katabu ba su katabu a rayuwarsu to shi yasa musulunci ya bar bauta bi hana ta amma asalin dalilin ta kafirci in ka ga mutum ba kafiri ba yana bauta to haihuwarsa aka yi a bauta dukiyar wani ce wani ne bawa ya haife shi to shi ta rakon musulunci yana ta kokari a bada a yanta a yanta shi ne a irin nan wajen daga wannan mutuwa shi ba shi da katabu to a dawo da shi zama mutum na ka kashe ran ɗan adam ka kashe ran mumini to ka kwato wanda ya fi bauta daga babu ka dawo da shi akwai daga zero game da shi ɗaya. cikin daga nan kuma ba da bulogin din zan fi da kai goma ila ma kai saba'in ya zama babban mutum ya zama malami ya zama tajiri ko da zama mutum a ga fana al'umma musulmi ke ta shi ne aka ce musanya ne aka yi wa al'umma musulmi tunda an musan mata daren wani memba daga cikin ta wata gaba daga cikin ta aka buga sai a samu gurci ita kuma diya za a ba da ita da kwantar da ainihin bakin ciki da damuwa a ɗan ragewa iyalan wannan mutum da dangin da za a ciwo na cewa an kashe musu ɗan uwa an zalunce su an nuna ta su ba su isa ba ka ga wani lokacin an kashe maka ɗan uwa ba wai karasa shi neman damuwa ba dama kowa zai mutu ko duk mai rai zai mutu amma wanda ya kashe ɗin yana tafiya da kawo a bayan ƙasa ya kashe banza kasan ba da ba zai yi ba mutane da san ciwon kansu a ce ga wani ya kashe da haka ya kashe baban ga ko ya kashe ɗan uwan ko ya kashe uwa ga ko ya kashe kaza kuma ya tafiya na jin daɗi yana takama duk karfin da duk mulkin sa irin wani da ake yin irin da ake cewa koko na bikin wake in ya samu dama sai dai a mutu fusko gaba ɗaya a tafi to tun da musulunci shari'a ce ta zaman lafiya ta kallon ziyarci a mutane suke rayuwa an kashe rai an yi ɓanna kuma kukure ne ya faru to ta lallashi wa'annan mutane shi ne a ɗauki kuɗin masu tsoka a ba su wanda su wa'ancan dangin wanda aka biya wannan kudin mun ce a kira da zai biya sai an tara dangi duk magadansa kowa sai ya ba da kaso daga ciki su ma sun ji a jikinsu Yawa, to an lalashe ramu an lalashe su cewa kashe muku dan uwa da aka yi ba kashe banza ba sai da aka ji jiki da jikin aka tsiro wannan biliyan biliyan a kawo musu domin su samu sauki ba wai ana nufin an siye shi bane ba ai ba siyan da ala ake ba ya fi karfin haka to amma dai kowane bangare ya ji jiki su ma mun ji jiki mun rasa su ma sun jiki sun rasa abin hannunsu kuma sun ɗauko kuɗi gida da gida unguwa da unguwa gari da gari don kusa sun kawo a karɓa a yi afuwa a manta da wannan magana wannan shi ne ma'anar wannan amma da da shari'a ta lallashe su iyalan da aka mutu kisa tunda da kuskure ne ba ganci wani ba to suke daga shi afuwa su da kudin kuma ke da wada inda suke mu a hausa na yawan ya biyu amma gaskiya babu wani fokas haka nan kawai ake yabi haka nan kawai ake yabi mutane a nan kasa har ganin suke idan ka ci kudin wanda aka shi ka ci biyarsa to kamar ka sai da shi kenan alhali ba shi zaka sanya yawa kowa zai tawo tur da abun hawansa bige mutum ita fama da jinya har ya mutu karshe ai hakuri ai ka tsara ce gobe ma a ƙara, jibo ma a ƙara, zaka ma a ƙara. ba zai yi ba in aka san cewa akwai diya ha to wallahi kowa sai ya ja kowa kafin ba a tansa mota a gida sai ya ja kunnan to zan ba ka mota amma kan yadda ake fama da biyar wani ba gama biya ba shekara uku ake ana biyan biya in talakawa ne za a biya ta shekara uku har shekara uku ana jiran biya idan har mutane ba su da iko to kaga mutum ya san wannan ai ba zai bari abin ita ba za ka ba daidai bane ba mu nan a dinga cewa an yafi an yafi a tsaya kamar irin abin da ake asibiti ne bini bini an yi kuskure an ba almakashi an bar auduga a cikin mutum an kaza an yi sakaci mace za ta haihu ba a je an karɓe ta ba ta da kanta ta haihu har ma ta mutu a wajen haihuwa ko jaririn ya mutu shi kenan sai kurin likitocin nan kurin sai ta rubuta su fata kankani an samu ɗan kaza su fata wani kaza shi kenan an yafi an yafi ba mai ilimi ba mara ilimi kowa ya yafi ya yafi ya yafi an da tiziya an bundudawa yawo na da wani da aka haka dan ɗan kwana aka a tiziya za a maka ɗan operation aka bumbuda ita guda tafi da dukkanin kwakwalwarsa yaro ya tu ba shi da amfani sai da shekara goma sha uku haka sannan ne mutu amma ka goma sha uku nan sai dai a wanke masa kashi tsora masa famfa aka yi a ba shi abinci kuma duk alaba da hakuri ta gani to shi mutumin da kuskura yana nan yana ci gaba da mutane aiki ba mamaki bayan wannan ma ya ƙara yawan kuskura shi ma sai Allah ba da haƙi ai ga dai bane wannan ba da kaba zama dai duk kowace gaba aka taɓa a cikin adam akwai a ko diya akwai hukunci akwai abin da za a bar dole a musulunci sai da kun yafe kuma yafe wanda ya kamata a dinga yin ta irin yadda muke da sakata kaso na biyu shine wanda aka ce danginsa kare su wannan ba za a ba su kuɗi da saboda in an ba su kuɗi an ba su ne za su ƙara ma'ana kuɗin diya za su amfani da shi da gidan cutar da musulmi a sau na uku shi ne ya zama to momini ne amma danginsa suna cikin zimma a nan aya ba a faɗi cewa wa zuwa musulmi in kada ya kawo da yankin wani misa'un fadiyar da musulman mafi ila ahliyi wata haihuwa ka wata mummina haka aka ce wasu daga cikin malaman tafsir na ya faɗa haka jiya amma yin da ke karanta a sai suka ce to ai kowane ne aka kashe kenan dai ahalinsa ahalin zimma ne shi ma ko ahalin zimma ɗin ana ko kaki ne mai yahudi ko wani tsari ko kuma jusi to haka za a zo a ɗan bawa mumini kuma a ba su wannan to wannan ba shi ne zahirin aya abinda aya take faɗi a zahiri asali ana magana ne kan kashe mumin sannan aka biyo baya da muminin da yake iyalansa musulmi ne da muminin da danginsa ba musulmi ba ne ba har aka kan wannan na uku tsaraka ana magana wanda ke danginsa shi musulmi ne amma danginsa ba musulmi ba ne ba amma ahalus himma ne wanda da ƙara ma ƙarfin kusanci haka abu na farko da zuwa faɗa asalin ayoyin sa gane a kan kashe mumin ba ma kai da mumin da kashe mumina illa kafa ta ta hau wannan ma halayen guda guda ka faɗa ana magana a kan sannan kuma da ba wajen tahari raka bace yan tawiya ya ka ce na? yan tabawa mumin ɗan tabawa mumini me za ka ce mumini ba ce ɗan tabawa ba kawai a shuru ce ɗan tabawa a ɓawa kayan su ke za to amma aka ce sai bawa mumini ba ga cewa eh, ne shi ma wancan ya sa kuma da ƙurtubi ya faɗa cikin tafsirinsa cewa ma'ana hadi al'ayati inda al-hijaz ma'anar wannan ayar wajen malaman hijab su ma maluku kenan mardudun ala qawlihi wa ma kana lil mu'mini hayyatu lil mu'minin illa khata za a mai da shi ne akan farkon aya mu'min mu'mina li mu'minin an yaqtula mu'mina saka sannan Allah ya ce kuma qala ta'ala wa in kana min qawmin yuridu dhalika lil mu'min yana wannan mu'min da ake magana Allah ba. قال ابن العربي والذي عندي أرجمة محمود نحر مطلق المقيد معنى إن أكي شروع بأشي هو مؤمن با كتاب الفيج أبو سعيد إن أكي نفرقه فشي هو مؤمن وانا شيني مجانا معلمان جر ما اسمع لمن نحسن شاكري نحسن شاكري شيء أو نفسه ya dauki ayar a buɗe cewa in dai aka kashe mutum ko ba mumini ba ne iyalansa danginsa amma alufin ma ne to haka za a yi mutan hukuncin ‘yan tabawa kuma a bar su biya ‘yan tabawa wannan ba su da matsala da yawa amma wajen indiya shi ne ya zo a hadisi cewa za a biya wani bangare za a biya wani bangare ne ba jiya cewa tulusi ake bayarwa na biyan musulmi kamar da zuwa su tarihi na manzara su suna cewa ba da tulusin jiya da aka shiga da nasara ko bai hudu idan kuma buɗe majusi ne sun ce sai dai a ba da tulusa ushi tulusa ushi a ɗauki ushiri ɗaya su kasa shi gida a mana jiya kawai da gida goma sun kashi ɗaya a ba da kashi biyu bisa uku wannan ɗaya tsara kula hali wanda mutum mutum sa sai su bikin to da aka bar kika gangan shi ne hali na hudu to shi tace babban laifin da muka ce ayoyin sanar kamar ma wanda ya wannan laifin wanda kashe mumini da gangan ya ɗauki takobi ko ya ɗauki bindiga ko ya ɗauki sanda ko ya ɗauki muciya wata musibar da aka kwanan nan kowa gani social media ɗaura kan shekara goma sha shida sha bakwai ya kashe rai uku saboda zai saci waya waya da ta dubu goma sha biyar ba kona amma sai da kashe rai uku ƙanƙarin wadda musibar saɓan da muke ciki lana kura saɓonmu ne ana fi ƙarfin rashin tarbiyya ba wata uwa ko wani uba zai tunanin ya tarbici ɗansa duk sakacinsa yaro ɗan shekara goma sha biyar sun ciwon kansa ba amma ya ɗauki abin bugu ya kwaɗe uwarsa tun da ‘yar uwan mahaifiyar ya kwaɗa mata aka da kuma ‘yan jarirai da kuma da mai shan nono da tambar don goyo wanda ya ɗan tsara shi duka ya bubbuge gefe da muciya ya zaci waya na dubu goma sha biyar ka ce dubu ashirin da biyar ce dubu hamsin ba sai ne me zai da su me zai da su shi ba shi ba karamar wannan ne Allah kuma zai kawo mana ɗauki na kawo mana kan gyara ya ne la'alla ira Allah ba faɗa ne an yi sakaci da hukuncin Allah shi sa duk musibar da aka kada a duk musibar da za a iya wacce ba ta tawa ma za a iya gani a wannan shi wanda muke ji muke gani na ɓarayin daji da sauran sai ya fi karfin su da sana'a ba za ka taɓa batu ba kuma da mutu labar da profesa masu da ke fadi a ɗauki jariri a bawa kare a gaban uwarsa ta tsuguna ta haihu ba ta gama warkewa ba a ɗauki jaririn hannun da awakan ya cinye a gaban uwar zuciya ta buga ka zama sabon duniya ne zata duniya su a haka ba ta zama a duniya ba ta ma ta mutu tsaba tashin hankali sai wannan musibin wala hawla wala quwwata illa billah idan ai fiade ta dan uwa a gaban ƙarta a shaɗan ya a gaban uwarta da mijinta da ubanta da uwansu ba uwansu a tafi masallaci da mata jeri-jeri a mutu tare a masallaci wai ana gaya wa Allah an zo ɗakin ta akwai abin da za ka yi me yin wannan abin fashi ma fa wata rana shi ma ranar ma'aikata da kuma tashi takwas cikin goma ya musulmi ne ko tara cikin goma ma nan sun san tauhidi sun san sallah sun san azumi amma sun shiga sun san wannan badala bi ma ka ta ta aiki ko da ne ko da ne Allah ka mana afuwa Allah ka mana afuwa Allah ka mana afuwa to shine Allah yake cewa alaikum assalam akan wannan gaba in ba wannan gaba ba ce ba ka da rike da to bismillah Mm.

zai tafi musulunci kawai ba ba shi ba ba shi ba a tunanin arabin eh zaɓen arabin da ne shi ah. yake fara ba dole kenan ku za ku sa a bashi a bashi ya ta yi yama a yaƙi yama da kansa a mutunci a shiga mutum kirki bane kajin da ta a kwarare shi to Allah shirya wannan musibar ce da ake ciki ta laifuka da rashin ilimi wannan amma galibi jahilci ne bai san hagunsa da damar sa wannan bai san daidai ba mallam bai san addini ina wasa da Allah bai ma duniya akan mace za ka bar addinin ka kan mace ko ɗanka ka bari zana ubanka zana ubangijinka ko aikin da kake yi za ka bari a kan mace mace mata a mace ba shi da hankali yana bai san duniya bai san hakun da damansa ba mace babban abin ne mai mutunci mai kima amma wajen jujjuyawa abin ne mai sauƙi wajen masu juya yau kuna soyayya ɗari wata ɗari ba da koma zero kusa da sai ne in wani ya zo ya ɗan aka mata silalla yake sai ta tare shi Allah ya shi to lallai Allah subhanahu ta'ala ya girma harkar kisan ganganci ya shi wa man ya usul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha duk wanda ya kashe rai ya kashe mu'min da gangan fajza'uhu jahannam to sakamakon sa ita jahannam khalidan fiha yana mai dawama a cikin ta ko kuma ta fara masa kuma shi rai zai dade a cikin ta zai dade a cikin ta ba rana ba wata wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah ya fishi shi wa la'anahu kuma Allah ya tsine ma ne tsinuwa Allah ya taɗe albarkar jikin sa gaba ɗaya babu albarkar da shi za a sake samun wani alheri a shi kuma musu tsoron Allah wallahi iya a wata kar ka shiga cikin abin da zai ke ka zuwa ga wannan fage hmm, kada tura ka shiga cikin da a cikin dabar da take da hannu wajen kashe rai kashe musulmi wannan karmi bane Allah ya fushi da shi ba shi ba shi kai ya tsine ma kuma ce sakamakon hoton jihannama kuma ce zai dawo ma ko ya tsaye a cikin ta wa ajalahu azaban azima ya kuma ta dan masa azaba mai girma bai faɗi iyakarta ba amma ya gaya mana cewa azaba su mai girman gari kashe rai ba tare da dalili ba babban laifi domin kuwa wata jijiya ce da Allah ya kafa don yana ƙaunar jin musulmi Allah yana ƙaunar jin lalacewarsa duk lalacewar ta akwai ba tsakanin musulmi da Allah wallahi akwai alaƙa duk lalacewar ta Allah yana san abin saboda babban abin da Allah ya so a duniya shi ne tauhidi ko ka ce ka yadda ka amince abin mutar ka ɗaya ne Allah ba wanda ya saka rufina wa sai shi kada ka kan wannan kalma ka san mutuncin Allah ka san girman Allah ka san kimar Allah ba soyayya ka gani da Allah to wannan jijiyar da Allah yake so ya dasa a basa ka zo kake so ka tumfike ka ƙarar da numfashinka gaba ɗaya har ba shi da rayuwar nan da yake bauta wa Allah ya kalli gabas ya kalla ya ce alhamdulillah ya ce subhanallah ko da ɗaya ne aini yake yi Allah yana kan bawa yana kan abinci to amma kuma ga soyayya da Allah ya wajabta tsakaninka da shi ba mu je shi gira mashi kawo da wannan kallon duk siyasa ka raga masa da wannan girman da yake gani na Allah ya san Allah ya ji da Allah to amma kai ka ci wannan gaba ɗaya, ka zo ka tun da ke shi shi yasa a wasu guraren Allah ɗin da yake haɗa kisan kai da shirka ma'ana daga shirka wata aya da mun jiki na sai kisan kai والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق wala yaznun kamar ne kan dalilin sama Allah na faɗa surorin mummune na gari ita suron da ba sa bautawa wani sai Allah ba sa bautawa wani ubangijin ba Allah ba kuma ba sa kashe ran da Allah ya haramta sai da gaskiya sai da haƙƙi na ya an kashe mata kai an kashe makarai. za ka bi kadi za ka bukaji sai an ɗaukar maka fansa a shiri'ance ba kai za ka baki fansa ba za ka bukaji sai an ɗaukar maka fansa sai ka ga an tashi wannan mutum kai daidai to in ba haka ba su muminai su ne wanda ba sa kashe kai ba sa shirka ba sa zina Allah shi wanda ya fita haka zai haɗu balle ya fa a sama aka yi azabi yau mulki ya mace bai halda fiye muhana a wata ayar kuma Allah yana jeru manya-manya laifuffuka ya sa kasa ta ciki قل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من أملاك أن نسلكم إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون قلت الأنعام خذوا خذوا خذوا انكرا تامك عبد الله وبنجي يا حرم تامك na farko karku shirka da Allah karku ce wani ma na yin aikin da Allah yake kar ku ce za ku nemi abinda Allah yake a wajen wani tauhidin eh, shirkul ibada ka ce wani zai maka maganin da Allah ne kada zai maka ko zai maka arziki ko zai maka zai baka kariya Ko waye shi duk girmansa ko annabi ne in ka dauki aikin Allah ka bawa annabin Allah kai shirka ya annabin Allah bawa Allah duk girma annabi ba wa Allah Allah ne ya halicce shi ya zabe shi ya bibita shi shi ya ta shi kuma ka ce ka da ka shi da ubangidansa da Allah da annaba ba ɗaya ne ba ɗaya bane Allah shine Allah shine ubangiji shine uba kwata kwata ko a karkashin sa yake annabawa kuma sune manya su bayi bayi ne amma manya masu daraja to ba na kuma wanda ba su ba wani mutum ko girma ka ko shi ko a rikin shi baya ga wannan shine shirka shine babban laifi Allah ce kuma lalle biya ga iyaye su kawo ku duniya Allah da kawo kashe ƴaƴan ku don tsoron talauci da kakaran maka kike yi kashe ƴaƴa ko kuma mutum ya allure matar ta yana haihuwa gaba ɗaya yana cikin wannan kashe rai ko kuma ta samu cikin a ji a zubar da cikin ciki ya fara numfashi a zubar ko ta yake ne kuwa wata shege ne haram ne a a zubar da cikin da ya fara numfashi ya zama halitta haram ne kashe ɗaya ne to bayan wannan Allah kar ku kusanci alfasha ta kusa ko ta ne ta fili ko ta mu sannan ce kar kuma ku kashe ran da Allah ya haramta Allah ya haramta kashe ran illa bil haqq ce da gaskiya wannan shine wace da Allah ke muku ko za ku hankalta saboda haka kashe kai babban laifi kashe ran mu'mini babban laifi ba kadan ba cikin ji tsoron Allah duk inda za a je a dawo ko a siyasa na yan siyasa suna kashari yan siyasa suna kashare na mummunan abin a kan mulki kan kujera Allah ta kashari kan za ka kawo dalilin da za a zai fayar ko ka nuna masa bai ita ba ko ka goyi bayan wani wanda zai nuna masa bai ita ba ma kai ne ma kai tsaye ba da duk da zai kashe ugan ba wanda shi ne a saman abokin karawa kansa sai a fita kasa sai a shiga karnukan farauta ƙaurare da ‘yan daba da marasa sana'a marasa ake yi ya suna kashe da tsarai da zuwan da ake faɗa mana shago unguwa je an je an murma cikin wani yaro ba ruwan samunai irin sharan na aka zo yi kawai shara ta ƙaurare sun shigo unguwa har suna yiwuwar suka damu ba a yi mani tare wannan su wannan yaron da an ce hajjinsa ya fito wannan an ta gina sun sojan ashirin jin marayu ne ba su da nera ashirin wanda yake gama labarin limanin ne so la ba su naira ashirin ta an kashe asibitin na hukuma su ji ba su kama an kashe asibitin kudi sun ji za a zaɓa dubu ɗari biyu a masa shi sai ake neman taimako da alƙar zan da makarantar mutane na ba haka nan shara ce zai ran nan mahaukata 'yan shaye-shaye ko da zai jiga unguwa gomuni jin arba'in jiri kuma da share unguwa aka fi ta shara duk wanda kan mai uwa da wani to waye ke da hannu a wannan abu Allah ba ta sani shi duk wanda ke da hannu a wannan ba kanta wani abun na ke yawata ne wani abun zaman banzan da suke yi ta za ku za su ke zaman banzan da kala-kala za ka rasa masu hannu a cikin da yawa hannu a ciki suna da yawa da masu kawo mazaɗin suke sha su kwane hankalin su ya fita daga jikinsu duk kowa ya da hannun kisan wannan rawa guda ɗaya da Allah ta biyu mutum ɗari da sun maza. sai na umar yana cewa inda gari guda za su haɗu su kashe rai ɗaya na kashe su mutum gaba ɗaya za haɗu wasu taimaka da magana wasu taimaka da nuni wasu taimaka da kuɗi wasu aiko wasu ce madalla duk suka shari'a ɗaya jirgin sai aka shi su matsayin ki kafi me ya zaki me ya zaki Allah ce ya yi fushi da mutum ya tsine masa albarka ya gadon masa azaba mai girma zai dawwama a cikin ta ko ya gidi Abdullah bin Abbas da anhu cewa duk wanda ya kashe rai bashi da tuba dan wuta ne sai ya ji wuta dole ne sai ya ji wuta in ka kashe rai to ba wani abin da zai cire ka daga shiga wutar jami'in Allah tsare mu amma dai yawan malaman al'umma suna cewa mai kita idan ya tuba shi da Allah ya tuba ya yi nadama ya yi shawara ya ɗauki aniya ba zai ƙara komawa ba to tsakaninsa da Allah Allah zai iya yafe masa ta suka fa'in taba wa anaba wa kasha'a wa kaza'a wa amila amalan salihan in ya tuba ya koma zuwa ga Allah ya nutsu ya rusuna ya rankwaba ya aikin kirki Ta sannan Allah wanda zai iya kallonsa sa ya gafarta masa badalar sai aiki hasana Allah sun ga muna na aikin da kyawawan ayyuka ya kuma rama ko ya biya wanda aka shaɗi ranar alkiyama ranar alkiyama in Allah tabbatar ka ba. to wanda ka shaɗin ya Allah ya kira masa lada har ya ce ya yafe masa amma ba zai gasu ban gari ka zai wani suka fara suka su ma ba wani babban yawa da wani shi yau wani abu sai ma ba shi ya tuba ba abin da zai Allah ya yi maka sai ya ji gudu jihar nama tukuna shi na Allah ya faɗi wannan magana wa ta lawa azawa na abin to amma wannan magana da shi tafi karfi insha Allah ta'ala dalili القرآن ألا نشاء والذين لا يدعون مع الله إذا أخرج عدم قال لا يدخلون التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون أمية بلال كلك أثاما وضاعه العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك هم الله سيأتي بحسنا صلى الله عليه وسلم وتندى باسا بوتا ومن الله باسا كتن رند الله يحنى كشي باسا رنا وان ده اكتب ايه جون عيكا ليه هايدك بلن ليه هايدك مونة زمان مطلوب da a nan ga masa azaba ranar kiyama kuma zai dade a cikin wannan azaba cikin wulaƙanci, sai wanda ya tuba Allah da kansa ce sai wanda ya tuba yayi imani shine ya koma zuwa ga Allah ya da ya rakwaba wa amila amalan salihan kuma ya gyara ayyukan tsakaninsa da Allah fa ulaika ya ce hasanat wa irin waɗannan da suka tuba Allah zai canza muna da ayyukan su koma tawa Allah wa ghafurur rahima Allah ubangiji yana da yawan gafara yana da yawan jinkai Te, malamai suke cewa wannan labarin da Allah ya bayar cewa haka zai yi wa bayansa eh alƙawarin haka yake yi wa bayansa haka shi shi ko labari ba a goge shi duk lokacin Allah ya ce kaza an yi kaza haka ai ba a haka da ni ba a haka da ni wanda bai kai gare ba hakan amma ana ya ya kuma da kuma aya ta shahararriya suka zuma kula da ba da nisa su a ini la ana ya inda kuma da ini adalah ba la ya kuma da kabiri yang ya kuma ba da insha Allah ba ya ga wanda kuma ya mutu a kan shirka amma duk abin da ba haka ba sannan da labarin wani bawa wannan, dan zaman nan na wani islamiyya ne ta ƙarfi ta inda ta ya ta ƙarfi ta inda ta kawa ɗaya suke da ko da bai zuwa a zuwa a jira ba yanzu ɗaya zan yi inda zaman malami a kan masu zafi إذا مثلا كان واحد في سؤال على ما يرجع سؤال لا يرجع أما لا إلي لا يجيبوا بيا الميل يكون في الجنة كيف إلا اللي تين سعيد يرجع هذا من يجن يتعلم يسوع غير الميل يرجع تنشيهم تنشيهم ba ba da mai da wani ni ta yi zama a na su da ina ayi ba da ba ni ka ta mutu dole ne sai haka ne ke da ɗarin da yadda ya fara da zarfin ranar shirma wa'azin da ya ƙara cikin gashi ya ƙara kowa zuwa malam mala kaji kaji kaji malamin nisa ita musulmi na cikin haka da ƙarfi ba amma idan da ya fi ba ya lalata amma sha inda sai kai yau da zai kungar da ke jiri ana da yake ko kungar da ke gaba ɗaya kan da alai yanke alaƙa da kowa a gari da zuwa yi gara

wane da wata ana kallon sai Allah ta da ya ga kuma sai cewa kasar can da yadda zai je Allah ta bari ya mutu shi kuma garin ya baro da shi Allah ta maka sai ma wata yawan malaika ne Allah ya kuma sai a mutu sai ba ma kake da wani su a kai kuma su a kai sai malaika ne a kiyasta a gwada a gani ina ya fi kusa in ya kusa garin da yake laifi da mara alama zai tsanci in ya kusa garin da yake so ya je tuba da kura da ya ya ga kan ba ya ne ba nan da sai a kalla nan kilomita 70 ne kilomita 60 ne go kilomita 70 inda kilomita 60 a ga da

ba su kan wuyi ba su kan shirye-shirye tsoron ko ya kuma ya hana a kusan haka ko mun motsi za su yi kan su yi kuma zo shi ke na zai suna kima ko da su yi kamar an dawo shi ko ya ɗauka shi ko kamar da a yi mun cewa akwai ba, zai kuma Allah ya tsere shi kuma ta ce ƙari ƙari da shi a fasar zai ta da zai tsaye da goma to amma ku ruri a wata fasar musamman ga mutumi da ta tsare da ta tsere da masu gaba sai a ce daɗe wani daɗe wani shi kuma wannan sakamakon ana nufin shi ne hukuncin wanda ya wannan kai idan bai tuwo amma a ƙarfi tuwa duk wannan hukuncin zubar da ta gudun da shi sai da warware shi an gane ana kamar yau sun zo na mota a mita wanda ya kai mumini da gaskiya na su za a wuce annan sakamakon da duk da ala a bai sakamakon da duk da sakamakon da da annan ku da da kare da biyar da yau ma ko ma kuma ba wa abin Allah wala da ne ba da wata rima kada da alama kallon girma sai ma da kake da kauce da ko ya rayu sakamakon da kenan inda an haranta maza daidai ya fita amma rahar Allah ta nuna da duwan da ya tuwa wakila tuwan ne wakila ta musiba Allah da zai kuma ya ji ki, ya sha wuya ya canza gaba ɗaya shi ma Allah da iya kuma Allah da zai da bala'i mai nauyi ko wani rashi wani tashin hankali wannan ma ya Allah da iya kuma wanda ta su da yana shi da amma kuma da fada amma na ayi kuma kuma da ne buja buja da ne ba ruwa kullun da fada da ne ruwa ne ba ruwa ba sai kuma ko sai ruwa ne sai da kan shi da kai ne dunya don da shi da lafiya da ne ne da shi ya fara ya na kan da shi don kuma ne na kan da ba a da kuma na

kisan kai a duniya me ya wajaba kan wanda ya kashe kai da shiga game da mukwala a nan mutuka na mutum na tsawarwa a da ya yi shi wani tsakamakon